haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da daren yau litini shida ga watan Afrilun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin na yanzu za a ji adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya zuwa wannan lokaci a Najeriya. Za kuma aji wani rahoto na musamman game da annobar ta COVID-19 da yadda take shafar al'ummar arewa maso yammacin Najeriya. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni amma fa duk sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Speta janar na hukumar bayanan sirri da ya bayyana majalisar dokokin Amurka mai kwarmata bayanai akan alakar shugaban Amurka Donald Trump da Ukraine ya ce yana cike da mamaki da takaici cire shi da Donald Trump ya yi daga aikinsa. Michael Atkinson ya fitar da wata sanarwa jiya lahadi yana mai cewa yana da yakinin cewar matakin Trump ya zo ne sakamakon tsare ka'ida wurin gudanar da aikinsa Akin san na yin aikin sa yadda ya kamata ba tare da nuna wani son kai ko bambanci ba inda ya kuma sha alwashin cewar zai ci gaba da kasancewa a hakan. A ranar Juma'a Trump ya bayyanar da matakin a hukumance inda ya ce bai amince da shi ba. Ranar Asabar kuma ya ce ya ɗauki labarin karya zuwa majalisar dokoki. Atkinson ya yi kira ga ma'aikatan gwamnati da suka yi rahoton duk wata ɗabi'a ko halayya da suke ganin ta saba wa doka ya kuma ƙara da cewar amurkawa sun cancanci gwamnati mai gaskiya da adalci Firaministan Birtaniya Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. Ofishinsa sun bayyana wannan a matsayin matakin kariya suka kuma ce har ya zuwa yanzu shi ke jagorantar lamuran gwamnati. Burtaniya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe na baya-bayan nan da annobar ta fi ƙamari, inda ko a jiya Lahadi rahotanni suka bayyana mutuwar mutane 600. Sauran sassan ƙasashen Turai kuwa sun fara samun ci gaba bayan makonni da aka shiga cikin halin yi. wanda hakan ya sa gwamnatoci saka dokokin hana zirga-zirga da zimmar dakile yaduwar annobar. Italiya kuwa wadda aka fi samun mace-mace ta bayyana adadi mafi karanci na waɗanda suka mutu, inda Spain ma ta bayyana samun raguwa na adadin masu mutuwa da kuma sabbin kamuwa da cutar. A nan Amurka, jihohin yammaci na Oregon da Washington sun ce za su aika da dubban na'urorin samar da iskar shaka zuwa jihar New York da aka fi tsananin bukatar su, kasancewar ita ce tafi shafuwa sosai da annobar a ƙasar. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya sun fara murmurewa har ya zuwa kasashen Turai a yau Litinin, a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama. hannun jarin kamfanin FTSE Birtaniya ya samu riba da kashi biyu cikin ɗari a inda kamfanin CAC hudu sifili na Faransa da Jamus dukkansu suka samu riba ta kashi uku cikin ɗari labari mafi daɗi a turai shine ɗagawar hannayen jarin nahiyar asiya a lokacin rufe kasuwar hannayen jari a sa'o'in farko hannayen jarin niki da snpasx na Japan sun tashi da ribar kashi 4.5 cikin ɗari fiye da ranar Juma'a yayin da kamfanin Cosby na Koriya ta kudu ya ɗaga sama da kashi hudu cikin ɗari sai hannun jarin Hang na Hong Kong da ya rufe kasuwar da kashi biyu da ɗigo biyu cikin ɗari amma kasuwar Shanghai kuwa ta rufe saboda hutun ƙarshen mako. Samun raguwar masu mutuwa sanadiyar annobar COVID-19 a jihar New York, Spain da Italiya ya karfafa gwiwar masu saka jari lamarin da kuma ya nuna cewar dokar hana zirga-zirga da zama gida na ci gaba da aiki labari mafi daɗi da aka samu a ranar juma'ar nan ya nuna tabbaci da ƙwarin gwiwa daga asarar da aka samu a kasuwar wall street wanda gwamnatin amurka ta bayyana ƙarin rashin aikin yi ga mutane sama da dubu ɗari bakwai a watan da ya gabata Hukumomi a kudancin Iran sun ce wasu rokoki uku sun sauka a harabar ma'ajiyar man kasashen ƙetare a yau litinin. An harba rokokin ne zuwa yankin Burjesiya da ke Basra, babban birnin da ke kudancin Iraki. Hukumomin sun ƙara da cewar sun ga na'urar harba rokoki a kusa da yankin bayan kai harin, amma dai harin bai haddasa wata barna ba a cewar kamfanin dillancin labaran AP babu wanda kuma ya ɗauki alhakin kai harin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewar ba mutane a yankin da aka kai harin a 'yan makonnin nan tun bayan ficewar 'yan kasashen waje a yankin sanadiyar annobar coronavirus. da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan rahotanninmu. Inda rahotannin da ke fitowa daga Najeriya ke cewar mutanen da ke dauke da cutar ta COVID-19 sun kai 232 a kasar. kuma jihar Legas ce ke kan gaba da jihohi goma sha uku inda cutar take. Wakilin muryar Amurka baban gida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani. hukumar da ke sa ido wajen hana cutuka masu yaduwa a najeriya ta bayyana cewa yanzu haka masu dauke da cutar coronavirus ko covid-19 a najeriya sun kai 232 a inda 33 suka warke bayan an sallame su daga asibiti sai kuma guda biyar da suka rasa rayukansu daga cikin wanda aka sallama daga lagos sun hada da wani mai shekaru goma wanda za a iya cewa shine mafi karancin shekaru daga cikin wayanda ake tsare da su yanzu haka Yanzu dai a yanda ake ci gaba da laliban maganin cutar ta coronavirus likitoci a sassa daban-daban na duniya ciki har da Najeriya na ci gaba da ba da shawarwari ga 'yan Najeriya da su kasance masu daukan matakai na tsabtace jiki da kuma nesa-nesa da juna kamar da Dr. Sadiq Ali Hussaini ya yi karin haske. Shawarwari game da yadda mutane za su ah, kare kansu daga wannan cuta ta coronavirus su ne da shawarwarin da hukumar lafiya ta duniya wato who ta bayar cewa da farko dai a rinka wanke hannu akai-akai wancan hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo akwai kuma irin sinadarai haka na tsaftace hannu waɗanda ake ce sanitizer su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa abu na biyu shine mutane su yi kokari su dan nisanci wanda duk ke tare ko kuma yake atishawa nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan kamar minti daya akalla mita daya tsakanin duk wani mai tare da waɗanda ke kusa da shi domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya ɗan yayyafo musu ƙwayoyin cutar yanzu dai sabon alkalman masu dauke da wannan cuta bisa jihohi ya nuna cewa jihar Legas na da mutane 120 a inda birnin abuja ke na biyu da mutane 47 sai jihar oshun mai mutane 20 sai oyo da edo da ke da mutane tara sai bauchi da mutum shida a ibon biyar kaduna ma biyar sai ogun hudu enugu biyu ikiti biyu jihar rivers benue da kuma ondo suna da mutum ɗaya Babin shifrin murya amurka daga najeriya A gaida baban gida Jibril. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. jihohi a Najeriya sun ɗau wasu matakai don dakile yaɗuwar cutar ta COVID-19 wanda ya zuwa wannan lokaci wasu suke kokwanton cewa ma akwai cutar. Wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto na musamman kan yadda annobar ta COVID-19 take tasiri a rayuwar al'ummar a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Nasiru gare ka. labarin da ya fi ɗaukar hankali a arewa maso yamma mai jiyoyi bakwai da kuma fi kowace shi a yawan jama'a a najeriya shine matakan hana yaduwar coronavirus kama daga gwamna aminu waziri tambuwal na sokoto zuwa gwamna abubakar badaru na jigawa duk sun yi jawabi kan wannan cutar bayan matakan hana zirga-zirga musamman ma a kaduna da kano da alaman wasu na bin dabaru wajen ratsa jihohi da har wani faifan bidiyo aka ga gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya fito don tabbatar da dokar ta hanyar tsayar da wata babbar mota dauke da jama'a da ta fito daga zuba dab da abuja da ba mamaki ake fargabar fasa fasinjojin ka iya zama sun yi gamo da masu wannan cuta. Abin da na ji daga masu bugo waya ya sha bamban da juna kan coronavirus a arewa maso yamma. Dan da yawa jama'a ba su amince da cutar ba. a na kamar sallah, kamar yin jirgin sallah, kamar makaranta, ka yara na a gwamnoni da masu yi abu mai duk da matasa da sauran 'yan boko sun amince da cutar da neman inganta cibiyoyin kiwon lafiya wasu tattawa na nuna damuwa cewa dakatar da hada-hada na da tasiri ta fuskar lafiya amma hakan ka iya kawo karancin kayan masarufi a gidaje shugaban rundunar adalci abdulkarim ɗayyabo ya bugo waya daga kano inda muke da yawa da kuma talauci ya mana katutu da jahilci ya mana kanta to idan abubuwa muka sake wani abu ya faru Allah ma kiyaye to kuma ga shi wannan ta ja kuma an sa sa cikin wani irin yanayi ko dai su mutu da yunwa ko kuma korona ta kashe su Alhaji Abdul Karim da yabo da nake faɗa a nan Kano an bar dama ana yin sallah a masallatai ana hulɗa da juna yadda ake da. ba a gaskiya sabanin yadda ake a nan Abuja da wasu gurare ko a Lagos ko wasu gurare irin haka mu muna yin sallar mu hata Juma'a kuma mu gode wa Allah kuma za mu ci gaba da yin ila amma in sha Allah sai Allah ka gura mu kuma Allah ya dama sai an warware wannan matsalar nan ba da wani tsawon lokaci ba a ko ina ma a faɗin Najeriya da ma faɗin duniya baki daya. Ban tsaya nan ba na buga dattijon Nefu Sawaba Jigawa Alhaji Hussaini ko don jin yadda yake daukar batun corona. Mu a gurin mu ba mu yadda ba ma ni um, ina gaya maka ban yadda ba ma akwai wata cuta da za ta hana musulmi su zauna guri guda daya. Ba in Allah ya kawar maka da cuta ni a gani na akwai wani ciwo da ke cewa bakon doro kurjiya eh, sai mutum yaro suna yi a gida yara su ta yawo a ta yawo Allah ya kawar da guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku ba su yi ba har dinya ta wuce to da in kana roƙon Allah ba abin da ba zai cire maka ba amma na yadda cewa in an hana zuwa masallaci a yi sallah ka'aba yau wasu kenan dama waɗannan mutane yauran Yahudawa ne kuma da haka suka faru kuma da haka za su tsare saboda haka in an ce kar a shiga ɗakin Allah wannan buƙatar su ka biya dama haka suke so. Alhaji Hussaini a matsayin kan na dattijo a wannan yankin idan kana da irin wannan ra'ayin ta ya za a iya magance wannan annoba da ake cewa gaisawa hannu da hannu ma kan iya sa a kamu da cutar in mutum ya taba hancinsa tana iya shiga kuma cuta ce wacce take dakatar da numfashi a in ta kama mutum. Annabi ce ake ku musabaha in an hana gaisa hannu da hannu ke kenan an kawar da sunan manzon Allah. Ma'ana wannan kaga anan kaga ni a wurina ni a wurina na yadda cewar babu wanda yake da iko ya dora wa jama'a cuta sai Allah ba wanda yake da iko sauwaƙe musu sai Allah Allah shine tutul mulki shine malikul mulki shi zai kawo cuta shi zai kawo saukin Eh wannan wannan wannan na mulki ne wannan daban ne Alhaji ne ka sauka daga kan layin ayar nan abinda nake so in nuna ma faɗa mana yanzu a inda kake a jihar Jigawa yaya waɗannan matakai da aka ɗauka na yaki da wannan ciwo wani irin tasiri suka yi ga rayuwar jama'a jama'a sun ciki cikin halin haula'i domin ka ga sai ka fita ka je ka yanzu wani a gidansa ba shi da abin da zai ci yau ba shi abin da zai ci gobe ka ke kare fita kuma baka ajiye masa komai ba babu wanda yake da naira goma da zai je bunkulan maji babu wanda yake da jero a rumunsa wanda zai iya ba ci abin abinci da kuma hukuma ba ruwanta ko oko ko mutanen nan su mutu ko su rayu a ah, to ai wannan ita ma cutar wannan abin da ake ɗora mutanen yana daidai da wannan cutar in cutar kisa take ita ma yunwa kisa take yi idan yunwa ta kashe mutum shi kenan an ƙara ma cuta saboda haka ina ganin maganin cuta idan ana so a taimaki mutane kowa a bi shi a ba shi abin da zai ci sha a gidansa wa ko daga nan zuwa shekara ne an jibge ma abin da za ta a hana ka mutama kai kwanta daka amma shi kenan ba a baka abin da za ka ci ba ba a baka abin da za ka sha ba kana cikin darura kuma an ce kar ka fita ya kamata mutanen mu ko sarakunan mu su yadda su duba Allah ai da sarakan na da yake sarakunan ne in ta sarakuna ba sai ga siyasa ba ruwan su da siyasa idan irin wannan ta faru qur'ani ake nema ake kada kara ake sauka har Allah kawar da cutar yanzu an ce a'a sai a wanke hannunka kar ka ci kaza wankin hannu Allah ba shi ne mai wanke kowa hannunsa ba in Allah ya cire maka cuta zai da mai dora maka sani ya kamata hukumar kasa ya kamata shugaban kasa ya rubo wannan al'amarin kuma wani gun har kokari ake yake dukan mutane ba ka ba su abinci ba ka koyar su kana dukan su yi ne shi mai masana ke faɗa ne kan wayar da jama'a su fahimci cutar gaskiya ce kuma ta shigo Najeriya malamin Islama da Boko Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na sashin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ya yi fashin baki to babban abin da za a ja hankalin mutane a kai shine cewar cuta akwai ta amma mutumin da yake musulmi abin da Allah ya wajabta masa shine ya yi wa malamansa biyayya ya yi wa shugabanninsa biyayya su Allah zai tambaya wace hanya suka shiryar da mabiyansu. Saboda haka su ne yake wajibi su tabbatar sun faɗa abin da ita daidai. Abin kuma duk da suka faɗa wajibi a yi musu biyayya domin idan ba yi ba Allah zai tambaye ka dame ba kai wannan biyayyar ba. Shi wannan dattijo da muka yi hira da shi na jigawa ya nuna damuwa kan wannan ciwo har ma karshe ma ya ce kai shi bai ma amince ma akwai cutar ba. Da yake ba hmm. mamaki biga cutar ta shigo jigawa ko ta shigo anguwarsu ba na mm. haka watakila zai dauka labari ne da yake faruwa wajen manyan 'yan boko masu tafiya turai kawai. A'a ba haka ba ne, ko da su yake kamawa To, amma kuma ai muna haɗa masallaci da su, muna haɗa kasuwa da su, muna haɗa zuwa wurin aiki da su. Idan shi wanda yi musun baya hada kai tsaye da su to watakila akwai wani wanda yake hadawa da su ma'ana wani a ƙauyen su watakila yana zuwa abuja kuma su haɗu ko a masallaci ko a ofis ko a kasuwa kuma in an haɗu likitanci ya tabbatar da cewar tana shiga tana tashi daga kan wannan ta koma kan wannan shi kuma zai dawo ƙauyensu ya kawo musu saboda haka wannan shine hatsarin da yake ciki shi yasa sai Allah kiwo ya fi Allah na nan a kokari a yi rigakafi. Yawa Dr. Sa'idu Dukawa kusan za mu iya cewa banda ilimin kimiyyar siyasa da kake da shi kazalika kai malami ne na addinin islama don na saba jin lakcoci da kake da suka shafi addinin eh, musulunci eh, shi wannan bawan allah da wasu masu ra'ayi irin nasa na cewa in masifa ta faru ai masallatai hmm. da wajajen ibada ake rugawa a roƙi Allah da haka rashin zuwan shine ma babban matsalar me za ka faɗa wa irin masu wannan nazari a'a watakila ba su karanta tarihi ba ne kuma a nan ai a tarihance masifu sun auku da yawa da suka sa aka rufe masallatai da suka sa aka rufe ka'aba aka daina yin aikin haji manya-manyan malaman musulunci da yawa da ake jin sunansu irin su ibn hazin irin su ibn kasir an ce duk ba su aikin haji ba saboda a shekarun da suka rayu an daina aikin haji har tsawon shekara goma ba a zuwa aikin haji saboda me saboda a aikin hajji kowa yana zuwa daga ko ina a duniya saboda haka idan ana annoba a wata ƙasa ɗan ƙasar izo aikin haji zai shafa wa duk sauran 'yan kasashe don haka kowa zai koma ƙasarsu da ita ita da ka duniyar musulunci za ta cutu da mata waɗanda ba musulmi ba sannan musulmin amerika izo aikin haji ya koma amerika da cutar amerika ba kasar musulmi ba ce amma an shafa musu to haka wannan dalilin isa malamai suke ba da fatawar in aka gamu da cuta irin wannan wacce ba ta bambance kala ko daga ina mutum ya fito to ana dakatar da aikin hajji a dalilin haka to haka kuma ana dakatar da zuwa masallatai a dalilin haka sannan kuma maganar shugabancin nan dai har wa yau idan abu biyu ya haɗu cewar wajibi ne misali a yi sallah a jam'i kuma wajibi ne a yi wa shugaba biyayya to rashin sallah a jam'i ba ta haifar da fitina amma rashin yi wa shugaba biyayya yana haifar da fitina to sai a fifita abin da zai haifar da fitina ba gashi da duk hukuncin su daya wannan wajibi ne wancan ma wajibi ne amma yi wa shugaba biyayya shi ya fi wajibci saboda in aka ki masa fitina za ta auku wacce ba a san inda za ta tsaya ba mutum ya ga dama bai je jam'i ba ba ko kuma an hana shi da karfi ba wata fitina da wannan za ta haifa. Me mutane za su ci gaba da cewa kan lamarin corona da bakin da zazzabin cizon sauro ko zazzabin lasa da bera yake haddasawa ba. Da alamu za a samu dogon lokaci ana muhawara kan wannan annoba da ba mamaki nisan talaka daga waɗanda suka kamu da cutar ya sa tuko lafiya ake zaune ba doguwar atishawa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. To kafin mu ci gaba a shaƙata da wannan waƙar. just sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nff ta gindaya wasu sharuɗa kafin sabunta kwantaragin mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles gano turo kwantaragin ro zai kai karshe ne a wannan watan a yayin da hukumar ta nff ta ce ta shirya tsab domin bashi wani sabon kwanta kwantaragi a mako mai zuwa amma fa idan har zai amince da sharuɗan da za ta gindaya masa shugaban hukumar amaju phoenix ya faɗa a wata hira ta tashar talabijin ta arise da ke kasar cewa idan har ro na son ci gaba da aikinsa wajibi ne a yanzu ya koma kasar da zama ta yadda zai fuskanci aikin nasa haka kuma an shata masa sharaɗin ya dinga kallon wasannin league league na cikin gida na kasar ta yadda zai sami sukunin zakulo matasan 'yan wasa yayin da kuma za a rika biyan shi albashi da kuɗin ƙasar wato naira hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta ce za a yi watsi da gasannin hukumar na zakarun turai da europa idan har tsananin cutar coronavirus ya ci gaba da wanzuwa har a watan satumba to sai dai kuma shugaban hukumar alexander chefrin ya ce zaɓin buga wasannin ba tare da 'yan kallo ba ya fi karbuwa ga hukumar a maimakon yin watsi da gasannin yanzu haka dai an jingine buga gasannin har sai yadda hali ya yi sakamakon yaduwar annobar ta coronavirus to sai dai ya ce firin ya ce muddin hukumomi ba su bada damar ci gaba da buga wasanni ba to ba su da zaɓi illa su yi watsi da gasannin na bana baki ɗayansu a kasar jamus kuma wasu ƙungiyoyin kwallon kafa da ke fafata babbar gasar bundesliga ta kasar sun soma atisaye karon farko tun sa'ad da aka dakatar da buga gasar sakamakon annobar cutar coronavirus ƙungiyoyi kamar bayan munich da wolfsburg sun soma atisayen ne da 'yan wasa kalilan biyar a kowane gefe a yayin da kuma suke kaucewa hada jiki da juna baya ga gudun motsa jiki da suke yi hukumomin kungiyoyin sun ce sun ɗauki matakin ne saboda kaucewa nauyin jiki ga 'yan wasa sakamakon ɗaukar tsawon lokaci ba su taka ba duk da cewa har yanzu ba a sa ranar dawo da ta wasannin ba murtala faruk sanyin na daga washington dc Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu sai labarai a takaice. To indo Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. kasuwannin hannayen jarin kasashen asiya sun fara murmurewa har ya zuwa kasashen turai a yau litinin a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama da kuma baya-baya Speta, janar na hukumar bayanan sirri da ya bayyana wa majalisar dokokin amurka mai kwarmata bayanai akan alakar shugaban amurka donald trump da ukraine ya ce yana cike da ban mamaki da takaici cire shi da shugaba donald trump ya yi A ƙarshe kuma hukumomi a ƙasar Iran sun ce wasu rokoki uku sun sauka a harabar ma'ajiyar man ƙasashen ƙetare a yau litinin. Masauraro da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na dare. Sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai kuma ya bamu iko. A nan muna so mu miƙa ta'aziyar mu ga iyalan marigayi barista lami Wushishi wanda Allah ya wa rasuwa a yau Litini. Allah ya ji kanshi da rahama kuma Allah ya sa aljannatu firdausi ta zama makoma a gare shi in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma Yusuf Aliyu Harande da wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake cewa alherin Allah ya tabbata a gare mu ma'assalam